A yau ne Najeriya ta cika shekaru hamsin da bakwai da samun ‘yanci daga ƙasar Burtaniya, kan haka ni zagaya jihar Oyo, inda ni jira ayoyin wasu ‘yan Najeriya. Ni sunana Aliyu Haruna, kuma muna matuƙar murna kuma muna fatan alkhairi da wannan shekara da ta same mu a daidai wannan lokaci. Sannan muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawancin kwana kuma ya taimake mu har muka kawo wannan lokaci mai tarin albarka. Na biyu, ni a matsayina na wanda na karatu ba da da ainihin aikin gwamnati kamar me ka karanta ni na karanta psychology of education degree ko diploma diploma to yanzu wani aiki hake yi a halin yanzu yanzu leburanci nake yi baka samu aikin gwamnati bane samu aiki ba to me kake son gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi muku ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar mana aikin yi ga mu matasa saboda idan mutum yana da aikin da zai yi ba zai baro gida ba ya tafi wani wuri domin ya nemi aiki Nasir Aliyu jigawa haɗe jagaran Ando ina ina fata a yi lafiya ta yi lafiya ina kake son gwamnatin tarayya ta mai da hankali a halin yanzu kaman fannin noma zuwa shinkafa zuwa rake zuwa gero ina so gwamnati ta mana agaji da taki a a matalakawa da dan sauki sauki to sunana alhaji yusuf abubakar wanda aka fi sani da yusuf dogo ni mutumin mai dogo ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah fata allah ya kara wa mai girma muhammadu buhari lafiya bayan wannan duk kokarin da ike dan allah musamman bangaren namu na mai dogo kuma musamman kamar abin da ya kama baga malam fatiri dama sak da sauransu nan gaskiya fi sabilillah sojoji suna aiki amma su shiga da aiki a wayannan gurayen kuma a kara wa sojojin nan kai gwiwa don a kara musu makamai don kasken muna jin daɗi gwamnatin nan dari bisa dari don jamin lafiya ya fara samu amma ya kara wa sojojin nan don Allah karfi gwiwa a taimaka kasken muna cikin wani hali amma duk da haka abin ta zo sa ga na sunana mika ilu shagon dan buga obulu kanoma dutse a fata na sai na farin ciki kuma ina fata bawa buhari yakin nan da ake yi ya ƙara matsa game da yanshi saboda gada ya kowa game da cin wannan hanci cin hanci da rashawa din nan ya ci gaba da aikin sa dan dai a kwato ma talakawa haƙin su hakim aribayo mun muna roƙon Allah Allah ya ba baba lafiya sosai mu yan kasuwa abin da muke so yanzu a yi muna jara saboda mun ma mu samu kudi mata mu samu yaran mu kowa ci abinci lafiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya